an ɗauki matakai akan duk mutumin mutane za shigo mu tabbatar da cewar an diba su ko suna da wannan irin cuta amma muna da matsala wadda har yanzu dai bamu ainihin samu kayan aikin mu ba wanda ya cancanta muna jira har yanzu ainihin gwamnati ta ban providing anan a kawo mu sannan mu ci gaba da ainihin ta aikin mu yadda ya kamata megatar ta yi sunan kasuwar dabbobi me kuke yi akan batun dabbobi nan da an ce yawanci ma cutar nan ta ebola daga dabbobi ake ɗaukata duk kafin dabba ta zo sai mun tabbatar da lafiyarta mun ga yadda wannan dabba take kafin har mu batta ta zo ta wuce saboda muna doctors muna da akwai veterinary doctors wanda muna tare da su baki daya za su ji ainihin lafiyar abin nan dabban nan su masu gani ya cancanta dabban nan ta wuce ko za ta wuce ba. Jami'in kiwon lafiya na hukumar Port kenan Kabiru Ibrahim. Tun kimanin makonni uku da suka shuɗe ne gwamnatin jihar Jigawa ta kafa wani kwamiti ƙarƙashin jagorancin kwamishinan lafiya na jihar Dr. Tafida Abubakar kan yaƙi da bullar wannan cuta ta Ebola. yanayin yanzu tafiye-tafiye da jama'a suke yi. Misalin mutumin Liberia zai iya fitowa ta mai gatari ta Nijar ya shigo Najeriya. Mun shigar da shugabannin wato 'yan union na motoci a cikin wannan kwamiti na kota kwana. Kwamishinan lafiya na jigawa kenan a zantawar mu da shi kimanin bakonni biyu da suka shuɗe. To amma Sa'ad Adamu da ke zaman sakataren reshen mai gatari na kungiyar direbobin ya ce. Eh, mu har yanzu abin bai zo gare mu ba. Don ku idan ya zo gare mu da matakin da za mu ɗauka, za mu ɗauka iya daidai bakin gwargwado. Tun da ga mu zazzabin Ebola na bamu san yanayinsa ba, bamu san kuma yadda yake kama mutum ba. Inda an faɗakar da mu cewa idan kuka ga mutum yana kaza yana kaza yana kaza kamar yadda masu mace mai juna biyu aka faɗakar da mu a kansu da kuma masu amai da gudawa da masu zazzabin cizon sauro kaga wani dama daga mun gani mun san matsalar take damun mutum ko da shike jami'an hukumar port health na dakon kayan binciken gano ebola daga gwamnatin tarayyar najeriya kowanne yunkuri ƙananan hukumomin jigawa ke yi musamman waɗanda ke yankin kan iyaka da jamhuriyar nijar Alhaji Adamu Abubakar shine shugaban karamar hukumar Megatari. Yanzu haka idan muka je mu asibiti a PHC na nan Megatari akwai ire-iren kayan aiki tunda akwai gurin ma da aka kawwame na irin masu wannan cututtukan a matsayin ko ta kwana tunda babu mutum ɗaya yanzu wanda aka samu. saboda kayan aiki suna nan wucin gadi kuma su yan forty health da ma'aikatan lafiya namu na jiha da na ainihin karamar hukuma din wannan shine abin da suka dukufa shi ma alhaji alassan babandi da ke zaman shugaban karamar hukumar gumel cewa ya yi mataki da muka dauka na farko shi ne. a duka masallatan da suke kasar gumel cewa ya adda allah kare wannan musiba ke tunkarin kuma mun yi na stakeholders a nan kowane kawunsula zaɓaɓɓe da naɗe ya koma gundumar sa mazaɓarsa kenan inda bulama yake mai unguwa yake hakimi yake cewa lalle lalle a sa ido akan baki kuma da jinyar da aka ta wuce kwana uku hudu to lallai a yi mana rahoton ɗinsu su ma mu yi rahoton zuwa hukumomi wanda abin ya shafa domin su zo su yi agajin gaggawa. Alhaji Alassan Baban kenan shugaban karamar hukumar Gumel Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen